rundunar 'yan sandan najeriya ta sake musanta sabon zargin da sanata isa amma mai sauye sake yi da ke nuna babban su feto ibrahim idris ya ba uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari kyautar motocin alfarma biyu jami'in labarun rundunar moshid jimo ya ce an tura motocin biyu ne don aikin tsaro ga kwambar motocin uwar gidan shugaban bisa bukatar haka daga dogarinta sani 'yan baba haka na rundunar ta sake musanta wani zargin na isa hamma da ke cewa babban sufetin ya bada bayanai da ba daidai ba kan yawan shekarunsa a takardunsa na aikin dan sanda jimo ya ce wani kuskure kawai aka gyara na bambancin kwana goma sha biyu a kwanan watan da aka haifi sufetin a alif da ɗari tara da hamsin da tara a zantawa ta wayar tarho isa hamma mai sau ya nana nanata zargin nasa guda biyu mun duba mun gani ranar da ya kamata shi sufetin an sanda ya ritaya ranar uku ga watan ɗaya na 2019 kenan amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma sha biyar ga watan Januwari 2019 To abun mamaki ne, mutum yana aiki shekara talatin da biyu bai gane cewa wani abu ba daidai ba sai da tukunya hau kan wannan kujeran. Na motoci da muke magana shi ne. shi ADC da kansa ya rubuta wasikan ya ce ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utilities. Sun ta isa mu misau mutanen Najeriya da dama za su so su tambayi ka ta bakin mu nan cewa me yasa ka saka shi babban sureto a gaba ne haka. A to wannan shugaban kasa General Muhammadu Buhari shugaban kasa ne wanda aka ya fito yana neman a taimaka masa duk inda aka ga ba ana yin wani abu ba daidai ba a faɗa baya son zalunci. Bala Ibrahim shine mai taimaka babban su feton ta fuskar labaru ya ce gaskiya za ta yi halinta. Gwamnatin tarayya ta riga ta shigar da kara Isa Hamma sau ya je ya tantance zarge-zarge da yawa wa shi fito janar na 'yan sanda sannan kuma majalisa ita ma ta kafa kwamiti nan ba daɗewa ba muna sa ran cewa za su yi aiki mai kyau duk zarge-zargen da ya jera a feɗe biri har wutsiya a ji ta bakin shi speto janar na 'yan sanda shi ma a ji ta bakin isa hamma misau me za ka ce kan shi sufeta babban sufeta ibrahim idris din nan kai ka amince ka gamsu da cewa abubuwan da yake duka daidai ne to ni abokina ne tun muna makaranta tare muka yi jami'a da shi na san halinsa daidai gwargwado ba mutum bane da zaka ce fasiki ba mutum bane da zaka ce abocin abun duniya shi bai ma san yadda jin daɗin rayuwa take ba in dai magana kake ta abun duniya wannan dambarwar dai tana gaban kotu kamar yadda ofishin ministan shari'a Abubakar Malamai shigar da karar sanata mai sau a madadin gwamnatin Najeriya Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya